Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labarin duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Rikicin yankin Tigiri da ke kasar Habasha ya sake muni jiya Juma'a yayin da wani jami'in yankin Amhara ya ce yau asabar dakarun Amhara za su kaddamar da farmaki kan sojojin Tigiri da suka shiga yankin kuma suka karbe ikon garin da ke da wurin tarihi na UNESCO. Sema Trune, shugaban zaman lafiya da tsaro na yankin na Amhara, ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Amhara cewa wannan shine lokacin da 'yan kabila Amhara za su murƙushe ƙungiyar 'yan ta'adda. Kowa ya fito ya kare kansa. A martaninsa mai magana da yawon sojojin Tigray Garchu Reda ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa za mu yi muku maraba. rikicin na barazana ga rugujewar ƙasa ta bi mafi yawan jama'a afirka inda tuni a kashe dabban mutane a yakin watanni tara kimanin bakin haure arba'in ne ake fargabar sun mutu bayan da kwale-kwalen da ke dauke da mutane hamsin daga yammacin sahara zuwa tsibirin kanari na spain ya nutse in ji wata kungiya mai zaman kanta ta spain a jiya juma'a cikin mutane arba'in da suka hada da mutane talatin kananan yara takwas da maza hudu duk sun rasa rayukansu lokacin da kwale su ya nutse a gabar tekun dakha Sakon kenan da Halina Maleno wanda ke kula da kwararar bakin haure ta kafe a shafin ta na Twitter. Majiyoyin hukuma waɗanda jaridar elfas ta Spain ta rawaito sun ce adadin mutanen da ake fargabar sun mutu sun kai talatin. Maleno ya ce mutane goma sun tsira bayan da masunta suka tsinto su. Hatsarin ya faru ne lokacin da kwale-kwalen bakin hauren ya tashi a cikin mummunan yanayi a ranar Talata, amma cikakkun bayanai sun fito ne a jiya Juma'a kawai. Sojojin Amurka masu bincike da jami'an diflomasiyya na kasashen yamma na kira da ƙara matsa lamba a kan Iran. Suna masu cewa duk shaidun da aka tattara a cikin mummunan harin da aka kai kan wani jirgin ruwan dakon mai a gabar tekun Oman ya nuna ƙasar Iran. mafi yawan zarge-zargen na zuwa ne a wani bangare na rahoton da sojojin amurka masu bincike suka fitar jiya juma'a daga cibiyarsu da ke amurka rahoton ya ce iran na da hannu dumu-dumu a cikin wannan harin yana mai nuni da kamanceceniya tsakanin wasu muhimman tarkace da sassa da aka gano na wasu ƙananan jirage marasa matuki da ake kira kamikaze da iran ta samar kuma ake amfani da su a hare-hare a duk yankin. jiya juma'a iran ta ci gaba da musanta cewa tana da hannu a harin kuma ta yi gargaɗin kan yiwuwar ɗaukar fansa labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a amurka sun cafke wasu 'yan ƙasar myanmar biyu da ke zaune a new york kan zargin shirya kashe jakadan ƙasarsa a majalisar ɗinkin duniya kyau in ji masu yadda ƙara na gwamnatin tarayya A cewar wata sanarwa daga ofishin babban lauyan Amurka na gunduma kudancin New York, Fiohen Hart ya kulla wani shiri tare da dillalin makamai a Thailand wanda ke sayar da makamai ga sojojin Myanmar. A ƙarƙashin shirin, Fiohen Hart zai samu waɗanda za su cutar da jakadan a ƙoƙarin wa jakadan ya sauka daga mukaminsa. Idan jakadan bai sauka ba, to dillalin makaman ya ba da shawarar cewa maharan da Hot ya ɗauka za su kashe jakadan. ana tuhumar kowannensu da laifi guda ɗaya na haɗa baki don kai hari da kuma kai hari kan wani jami'in ƙasashen waje wanda hukuncin laifukan zai ɗauki tsawon shekaru biyar a gidan yari kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Wanda a yau za mu duba irin kalubale da sassa daban-daban na Najeriya ke fuskanta da kuma abubuwan da ya kamata a ce an yi domin shawo kansu. Toma Dalla. Da farko bari mu leƙa jihar Kaduna inda nan ne matattarar dukkanin sojojin Najeriya baki ɗaya. Amma wannan jiha na ci gaba da fuskantar matsalar tsaro da ma makwabtanta. To shin ko menene abin ya irin wannan yanayi? Tambayar kenan da na fare wa kwararre kan sha'anin tsaro kuma tsohon babban hafsa a rundunar sojin saman Najeriya. Group Captain Sadiq Garba mai ritaya. Gaskiya ne kam ina jin a Najeriya gaba daya ba wani gari da yake da mataratarar sojoji ko ma wani iri ne kawan Kaduna. Babu ko Abuja ko Lagos ba su da wani dandazon. So ko idan aka ce a haka a shaci faɗi zaka ce gari ma idan sojoji suka yawa ko mutane ma za su dinga zuwa su gina gida a wurin ko su wasu business saboda za ka a tsammani shine tsaro zai zama so idan har ya zama 'yan fashi ba sa shakkan wannan wurin to a gaskiya akwai ɗamarin da ya kamata sojoji su ja na farko su kare jama'a na biyu su ma su kare kansu kuma su kare martabarsu saboda a cikin ma wasu labaran da na ji akwai mutanen da aka je ma na wurin air force base aka sake su akwai inda aka shiga ta kusa da air force base aka tafi so a gaskiya ina ganin wato ya kamata banda ma garuruwa ya kamata soja su tashi tsaye a kan tsaron barukokinsu barukokinsu ya kamata su kawo tsaro kuma tsaron nan da ake yi yanzu wato tsaro ya ma wuce na dan adam tsaro ya koma na na technology wato in ka fito wasu kasashe kaga irin tsaron da ake ciki ana ma rage magana saboda shi dan adam dan adam ne ba idan ka sa soja alal misali yana gadin shiga wurin bariki ka sa shi tun daga safe wanda yawanci duci inda ake za a ce maka ko 12 eh, hours ko 14 hours in ka zo takwas da safe ka rufe takwas na yamma ko wanda suke 24 hours to a gaskiya bincike ya nuna duk aikin da zaka sa dan adam ya yi ba da ta ya wuce awa biyu to a gaskiya hankalin shi akan wannan aikin ba a nan yake ba ka gane ko ko yana yi yana yi ne amma dai ba da hankali ba to muna magana kaga bamu da sojoji wani lokaci a masa ake daɗewa a wurin su saboda babu ma sojojin to kuma a gaskiya eh, eh, Allah misali ka aje mutum a gate ka ce ya dinga duba mota ai malam ko mun lafiyar shi ba san ya buɗe buɗin mota hamsin ya duba ya fagaci abin zai zo na farko ta dinga cewa mutane su wuce ko kuma ya dinga ɗagawa ɗin ma baya ma dubawa ka gane ko sauye eh, ya dinga dagawa kawai yana yana abun nan abun da zai faru kenan to shi yasa a wasu kasashen sai suna mai da akwai waɗannan irin ayyukan kamar na gaji sai ana mai da shi a technology saboda shi kamara ita kamara bata bacci inda akwai wuta wannan kuma wata matsala ce tamu inda akwai wuta saboda a gaskiya ina la'akari da lokacin da na tafi wani course a a ƙasar faransa eh, course ɗin college makarantan saboda jiya da kake soja bai yarda da kai ba mu baki ne duk da muna makarantar akwai wurare da bai kamata muna kuma sojojin amma mu bayan kasan su bane hmm. su akwai da bai kamata mu shiga ba idan ka tafi kamar asabar ko lahadi kana so ka je kai wani nazari naka na kanka don da ake aiki baji ne zaka zo zai shiga idan ka je ka sa bajin na a wani kofa ba zai bude maka ba kuma wallahi zaka fito wurin har ka tafi da wuya ka ga wani wai soja rike da bindiga wai na gadin wurin amma duk inda ka motsa makarantar nan ana kallon ka inda ma ba za ka shiga ba katin ka ba zai shiga ba kuma kai ba za ka ɗauki kati na kai amfani da shi ka je ka shiga ba to kaga wannan sai yasa su yanzu maganan ma wai soja ya tsaya ya gaji a wasu wurare ba ma wannan magana wani ne kawai yana ɗaki yana kallon yana yana juye-juye a kujerar shi yana duba yana yana shan shayi shi ne ke gadin ya tura kamera nan ya tura kamera nan da wani abu ya zo akwai abin zai danna in ta kama sojan su zo da bindiga lokacin za su zo amma Allah sai ka shiga makarantar nan ka yawo ka ga soja guda daya yana gari ba mai ce muka ka shiga nan ka shiga ka je ka danna ko za ka shiga za ka je ka danna ka gaba to to kaga to be honest with you abin da yake faruwa to ina ganin mu ba na ce sauran wuraren ba su da abun nan ba amma idan bariki ta zama bata da tsaro to kuma me su sauran yan gari za su ce so a gaskiya wannan tarraki da ake a Kaduna kamata ya su soja su dauke shi akan kalubale su tabbatar cewa kafin ma shi za su tayar wasu mutane su abin nan you know eh, eh, ba karya lagon barkokinsu ba ah, idan muka duba masu garkuwa da mutanen nan har yanzu ɗaliban islamiyya ta gina da kuma ɗaliban kwalejin gwamnatin tarayya na yawuri suna hannun masu garkuwa da mutane kuma gwamnatoci na cewa suna iya kokarin su wasu wani lokacin ma zaka ji gwamna ya ce sun san inda yaran suke amma saboda kar a sa rayuwar cikin hadari wai ana bin abin afsannu wannan wani zai ce kamar gazawa ne daga bangaren su jami'an tsaron da kuma su shugabannin siyasa to shi sha'ani na kama mutum a garkuwa da shi ka gane ko shi aikin soja fa ko in ce aikin tsaro wato babba giwa ce sai da aikinta a je a karbo mutanen da aka kama a hannun wanda suka rike da su shi kanshi wani fanni ne daban na tsaro wanda yake ba duk runduna ta soja ko kuma duk runduna ta 'yan sanda take da wannan horon ko irin kayan aiki ba akwai horo na musamman akwai kayan aiki na musamman da irin waɗannan rundunonin ana su hostage rescue units ko special operation units wasu kuma su ce maka swat wato rundunoni ne da suke da kayan aikinsu da horonsu daban yake saboda in kaɗin mutum ya ce yana rike da yaro za ka an so shi a wurin abu ne wanda yake sai an yi amfani da hankali saboda me in ba haka ba ai ba so kake kashe yaran ba yaran ka ke so ka karbo to tunda kuma mutanen suna tare da wannan mutanen to dabara da kayan aiki shine kuma amma a gaskiya mu ba mu da wannan kayan aiki so yana yiwuwa abinda nan suka ce wani lokaci ma ka san inda mutanen suke to amma ya za ka yi shi wanda aka rike mishi yaro zai wuya ka je kai mishi bayanin cewa to mu fa yanzu mu je mu rusa wurin saboda kowa ya tafi dukan muna da yara fa ka gane ko kamar kuma wanda suke zuwa suna biyan kuɗi ne zai wuya kai gwamnati ka ce musu kasu biya kuɗi amma abinda gwamnati za ta iya yi gwamnati za ta iya cewa ita ba za ta sa hannu a cikin ko aje a cinikin kuɗi ba wannan ko a ƙasashen da suka nisa haka ake ciki amma kai da ake da ka ko kai da ake da mijin kai da ake da matarka in kana ganin akwai za ka je ka biya kuɗi a biya ita gwamnati za ta wani ba ruwanta kuma ko majalisar duki na suka ce ma kenan ba su ba da shawaran a dinga biyan kuɗi ba amma ba za ka iya sa doka ka ce mutum kai biya ba ya yanke maka shi hukunci sai dai kuna iya cewa ba za a sa 'yan sanda a cikin wannan magana ba ba za a sa sojoji a cikin wannan magana ba kai ne kai can da mutanen ka je kai in ka samu su ka samu su so fitar da yaran nan ko an san inda suke yana yi wa gwamnonin da gaske suke yi to amma la kasai ai ba wuri kaga inda wannan yakin yake daban da sauran yakuka kenan inda wani yau kan da ke ka je ka rusa wata kasa in ka san da kasar kawai sai ka je ka saka musu ma bai to amma in ka je karɓo yanzu yaran ta ginan nan ka ce ka kashe bandit din ka kashe yaran a gaskiya ina jin maganan ba ce daɗi ba so sai mun nemi tunda wannan abun yanzu ya zama kamar ruwan dare wasu kasashe 'yan sanda ne ake ba wannan training din wasu kasashe sojoji ne ake ba wannan training din na special hostage rescue unit training ɗinsu daban ne hatta irin bindigogin da suke using daban ne akwai bindigogin wanda za su saboda suna tare da yara kai wani lokacin har gas suke amfani da shi za a jefa grenade amma grenade ne gas ne ya sa mutane eh, eh, tear gas ko wanda zai kashe maka laka ko wanda zai saka bacci ana iya yi to amma kuma komai ka san su turawa sun yi nisa a wannan abun da zaka je ka tara a kasashen turawa saboda kuma su ma dai nasu suna da nasu matsalan na harbe harbe yaro dan karami ma an faɗa mushi cewa idan aka zo aka sace ku ko wani abu ya faru in ka ji ana harbi ka kwanta a kasa ana koya musu wannan ka kwanta ka saboda in ana harbi ba miƙewa za ka zo ga gudu ba kwantawa za ka yi saboda kwanta wannan ya rage jikin ka inda za a same ka amma ka miƙe a tsaye ka tafi to kaga ana koya musu wannan to kaga yanzu duka waɗannan din sun abu yanzu inda kamar yaran turawa ne in aka je da sun ji pap pap pap an zo za a karbi su ko kwanta za su yi to amma namu saboda ba su da wannan tirin din yana yiwuwa ka gama eh, ka kashe bandit amma kuma ka kashe duka yara to gaskiya ka gaba abu ne wanda zai abu so amma lokaci ya zo da za mu samu wannan zaratan sojojin ko zaratan 'yan sandan ka gane ko suna da kaya yadda za su fasa bango su shiga yadda za su jefa wani ban ba kashe ka zai yi ba amma zai saka bacci akwai wani zai saka tari ka gane ko akwai ma wanda za su jefa ya maka wani kara a kunne karan nan za ta zama wallahi duk abin da ke hannunka sai ka zubar da shi kara ce kawai za a sa maka a kunne ƙara ce za a sa maka a kunne suna ma da abin da za a harba igiya ce za ta je ta na ɗaya kan maciji duk a kotu kaga wannan kayan aiki ne na musamman saboda kwato yara kamar yadda ce yaran ake so a kwato shine mai mahimmanci ba wai kashe 'yan ta'addan shine mahimmanci irin wannan operation din ba inda kamar 'yan ta'addan ne su kaɗai suke zaune to kaga za a yi musu rugus mai sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan mai na kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauran sashen Hausa na muryar Amurka barkamu da kasancewa da ku a cikin shirin da ɗan gari. Shirin da ke zagayawa don zakulo garuruwa masu tarihi. da kuma tattaunawa don jin suwa suka kafa wannan gari sannan ne garin ya shahara da shi. Shirin haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon murya Amurka da Vision FM Katsina. na Abdurrahman Kabir Jani ɗauki da shirin. Madalla. Yau a cikin shirin muna garin Jani da ke ƙaramin hukumar Mani a jihar Katsina. Domin jin tarihin wannan gari na Jani ga Malam Yahaya Jani. Jani ja in ja garin mutum bakwai. Majaya kuɗi in an kuskure a jawo magana. garin da babu bare a ciki sai mai kwana ya wuce dukkansu yan uwan juna ne cinciya maɗorin ku ɗaya asalin wannan jani wannan suna da kuka ji na jani sunan mutum ne daga cikin zuriyar durbawa ne ya sari wannan gari da farko a can wajen yan takorin tudu zamanta na farko tunan take zaune suna ci gaba da harkokinsu sai wangarawa suka biyo gulbin nan na jani su masunta ne suka zo suka zo suka sabka jani sai suka tarar da jani cike da albarka da tab fukuna da tsuntsaye wada marjani to sai suka nemi izinin hukumomin a ba su dama su samu wani wuri su kafa wurin zama to shine da aka ba su dama sai suka zo gindin wani katon tafki da ake kira gunki yammacin wannan janin suka kafa wurin zama nan wurin suna kama kifaye da tsuntsaye da har da kadaduwa lokacin ana zuwa saye sai kasuwa ta tashi daga nan sai jani ta tattara nan waccan janin sai ta taso sai aka haɗu nan ga ta can yammacin wannan janin kai ka san marnar waje to nan wajen da jani take to jani ta haɓaka a wannan lokaci tana nan wurin tana ci gaba da rayuwa kwaram kuma sai ga karfasa sun tasu sun zo daga kudincin zaria su kuma wani malami ne wanda bari ne daga kukawa ya je wurin lokacin duk maguza ne ya shiga cikinsu ya zauna ya jawo hankalinsu ya shigar da su addinin musulunci to a nan ya haifi wani ɗa zakakuri wanda ya hardace alkur'ani kuma ya zurfafa cikin ilimin fikihu to bayan kawai shi wannan ɗa da ya gaje shi saboda wa'azin shi na a gyara sai kasance suka samu saɓani da sarakunan wajen ba su shiri wannan dalili ya sa ya taso ana ce mashi malan usman karfe ya taso da zuriya shi hadda wasu daga cikin dangin watai waɗanda suka musulunta maguza nan ya taso da tawaga mai karfi suka zo macinjin ta cikin ƙasar kankiya tana cikin ƙasar eh, kankiya lokal gamman yanzu suka shekara nan suka yi noma to zai ga wurin bai mai ba sai suka zarto sai suka iso jani sannan tana can yamma kamar yadda na gama suka je suka sabka da suka sabka su ma sai suka nemi izinin hukumomin wurin a ba su dama su duba wani wuri su sara shi malam usman karfe shi ne zo sari wannan wurin wannan janin wadda muke ciki yanzu kuma nan zaman nan da muke wannan unguwar tun daga can gidan su ado da ka sani hannun karshe har wa'in gidan hmm. gida ɗaya ne asalin gidan malam karfe ne kai kana cikin zire shi wanda ya zo ya sari wannan ne gidan farko a jani to da suka sari wuri can suna fama da cin ruwa waccan jani duk shekara inda mana ta zo suna ta gaganiya gidaje su rushe sai suka ga nan tas an yi ruwa lahiya lau don ruwan garin nan duka waje ɗaya ke nuwa saboda haka sai jani ta ciri ta dawo nan a zama zama-zannin da take ciki na yanzu lokacin da suka kuma samu zama can wangarawa ke mulki inda suka tardata hmm. wancan wangarawa kuma da suka zo can inda suka fara zuwa a zuri durbawa ke mulki to da aka dawo nan kuma sai mulki ya koma ga karhasawa hmm. karhasawa nan ba kabila ba ne da aka gina da ya sari wannan wuri in an taho daga can tsohuwar jani sai a ce zamu unguwar karhe unguwar malam karhe to daga unguwar karhe sai aka rika kiran ainihin mutanen karfasawa wannan gari a kiyasi zai kai kamar shekara na yadda masu labari suka bamu labari can dai daga mulkin durbawa zuwa mulkin wangarawa ya shahe kamar shekara 270 to su ma kuma karfasa da suka zo nan wanda aka soma yin soma sarauta cikin karfasa shine jani naro an ce ya sha shekara sama da sittin yana sarauta sannan ya kausa aka naɗa jani ɗahiru daga cikin su saman shi ma jani ɗahirin ya kwashe wajen hamsin. Akwai a tarihi wannan gari ya yi yaƙe-yaƙe koko? An sami yaƙi ba mai tsanani ba akwai wani lokacin da aka kafa garin dama da za a yi gano duk wancan wurare ba a yi gano ba sai na. Lokacin da za a yi gano garin malaman sai suka ce za a yi koha uku. A koha arewa a yi ta kudu a yi ta yamma amma kada a yi koha gabas. In an koha gabas yaƙi zai ci garin. Kwaram sai ga wani mayaƙi daga tasawa ana ce mashi ɗan baskore. Yan hare-haren da suke kawowa suna cin garuruwa ya na da labarin cewa jani ta haskara sai ce shi sai ya je ya ciwo jani har ya nemi shawarar malamansa ko kuma in ci a ce bokayensa a wancan lokaci suka ba shi sa'a cewa zai ci jani amma sai ya je garin bai bacci ba to tafiya ce akalla ta kwana biyar daga inda ya taso zuwa jani din kwanukan nan biyar duk sai ya kasance bai baccin ba sai da zo gindin wani rimi wanda ake kira rimin dan rimin tadda shi ana ce min rimin dan baskore yana shiga ino rimin na yana bisa doki sai ginga ya share shi sai da aka tallabai da ya faɗo ya firgigi ya falka ce yan kirjin a sun kwace ku sabka nan mu huta mu sha ruwa mu wuce ba yadda zami da su to suka sabka nan suka dan sha ruwa suka zagaya ba dai wani yakin kirki da aka yi an ce an kashe musu mutum daya su ma sun kashe mutum ɗaya suka wuce. Na'am, wani abu ne wannan gari na Jani ya shahara da shi? E, fannin sana'o'i ya shahara da noma da kiwo a wancan zamani da rini da saƙa da hawa. To, amma yanzu ba rini da saƙa sai dai sana'a irin ta kiri haka streda da sufuri. akwai masu sufuri motocin sufuri manya da ƙanana. To da kuma wannan ne shirin na wannan lokaci zai ya. Yanzu a madadin Malam Yahaya Jani daga gidan rediyon murya Amurka, Abdulrahman Kabir Jani ke sallama da ku. Yara To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ce cikin ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.